Magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro barkan saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne tare da ku a wannan shirin wanda shine zango na uku na karshe a wannan rana to abubuwan da za mu gabatar muku da yarda allah su ne labarun duniya da dumi su muna kuma ɗauke da shehin bayan labaru sannan shirin nan na ko san abin da zai biyo baya shine shirin nan na duniyar mu a yau sai mu karkare da shirin nan na lafiya muna fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen su domin jin abun da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. Labarun duniya da farko ga kanunsu. sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun kai hare-hare a sassa mabubata na kasar yemen iran ta mayar da martani akan zarginta dangane da yemen kotun duniya ta wanke haɗaɗɗiyar dolar larabawa akan zargin kisan kyashi a sudan to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarun sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun kai hare-hare a sassa mabambanta na kasar yaman tashar tabbijin ɗin haramtaccen kasar isra'ila ta goma sha biyu ta nakwato sojoji suna sanar da kaiwa yaman hare-hare sanarwar ta kuma ce jiragen yakin haramtaccen kasar isra'ila sun kai hare-hare ne a wurare guda tara a lokaci daban-daban da suka hada da tashar jiragen ruwa ta hudaida. sojojin na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ce jirage talatin ne suka shiga wajen kai harin hakanan kuma sun ce an kai hare-haren ne da sau takwas ba a lokaci ɗaya ba daga cikin wuraren da aka kai wa hare-haren har da wani kamfanin yin siminti harin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai akan yaman ya zo ne bayan da sojojin yaman suka kai wa filin saukar jiragen saman ben gurion na haramtacciyar ƙasar isra'ila hari da makamai wato masu linzamin wanda ya dakatar da zirga-zirgar jiragen sama na ƙasa da ƙasa sojojin yaman da suna kai wannan harin ne da zummar tilastawa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta dakatar da kisan kiyashin da take wa al'ummar palestine kakakin sojan yaman janar yahaya sari ya faɗa a jiya cewa daga yanzu sun kakaba wa haramtaccen kasar isra'ila takunkumi ta sama tare da yin kira ga kamfanonin jiragen sama na ƙasa da ƙasa da su zaina zuwa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa iran ta mayar da martani a kan zarginta dangane da yaman ma'aikatar harkokin wajen iran ta yi watsi da zarge-zargen da ake mata dangane da ƙasar yaman a wani bayani da ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ɗin ta fitar ta bayyana cewa abin da mutanen yaman suke yi domin taimaka al'ummar falasɗinu mataki ne na ƙashin kansu da suka ɗauka cikin 'yanci saboda lamirinsu na 'yan adamtaka da kuma taimako na musulunci ga 'yan uwansu falasɗinawa bayanin ya kuma ci gaba da cewa jinginawa jamhuriyar musulunci ta iran abin da mutanen yaman suke yin ba shi ne wato ba shi da tushe kuma manufar hakan ita ce rufe laifukan da 'yan sahiyoniya suke yi a falasɗinu bayanin ya ci gaba da cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana sake jaddada matsarta akan wajabcin kiyaye da karrama kasashe da kasantuwarsu a dunkule a wuri ɗaya kamar kuma yadda take yin tun da hare-haren sojojin amurka akan kan yaman domin hakan take dokokin majalisar ɗinkin duniya ne da kuma dokokin ƙasa da ƙasa hakanan kuma ta harkokin wajen ta iran ta yi kira da a kawo ƙarshen kisan kiyashin da 'yan sahiriniya suke falasinawa da shine tushen rashin zaman lafiya a cikin wannan yankin na yammacin asiya wani sashe na bayanin na ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya ce al'ummar iran a shirye suke su kare kansu da duk wata barazana a kan manufofin ƙasa kuma alhakin duk abin da zai biyo ba yana wuyan hukumomin 'yan ta'adda na amurka da sahayoniya Kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Sojojin haramtaccen ƙasar Isra'ila sun rushe gidajen falasina fiye da ɗari a yammacin kogin Jordan a cikin wata ɗaya. a cikin wata ɗaya kaɗai sojojin na 'yan sahiyoniya su rushe gidajen falasinawa 152 a yammacin kogin jordan majiyar falasinawa ta ambaci cewa a kudancin garin khalil 'yan mamaya sun rushe gidaje 25 da kuma wasu cibiyoyi da hakan ya sa adadin gidajen da suka rushe zuwa 152 kamar yadda hukumar falasɗinu ta ambata bugu da ƙari majiyar falasɗinawan ta ce 'yan mamayar sun kuma aikewa da wasu cibiyoyi da gidaje 46 gargadin cewa za su rushe su da yin kira gare su ya su fice daga cikinsu wata cibiyar ta falasɗinawa ta ce ta faɗa wa kamfanin dillancin labarun anatoli na Turke cewa 'yan mamayar su rushe gidaje 96 da shida da mutane suke rayuwa a cikinsu sai kuma wasu gidaje 100 da babu mutane a cikinsu hakanan kuma rusau din, ya shafi wasu cibiyoyin noma 34 mafi yawancin gidajen da aka rushe dai suna a yankin tubas ne khalil sannan kuma da birnin kudus wani rahoto ya ambaci cewa a cikin watan da ya gabata 'yan mamayar suna nazarin gina matsugunin 'yan sharauri zauna har guda 27 a cikin birnin kudus a gefe ɗaya 'yan sharauri zauna sun kai hare-hare a kan inawa har sau 1,693 wanda ya fara daga watan afrilu hare-haren kuwa sun haɗa lalata hanyoyi da kuma tumbiki bishiyoyi da kuma ƙwace filayen falasɗinawa Tarayyar Turai ta ce tana goyon bayan warware batun nukiliyar Iran ta hanyar diflomasiya. Jami'ar siyasar waje ta Tarayyar Turai ɗin, Kaja Kalas ta bayyana cikakken goyon baya ga warware batun makamashin nukiliyar Iran ta hanyar diflomasiya. Jami'ar ta wallafa a shafinta na X cewa na tattauna da ministan harkokin wajen Iran Abbas Arakci domin tabbatar da goyon bayan ƙungiyar Tarayyar Turai akan aiki da hanyar diflomasiya. domin murawar batun nukiliyar iran ɗin da kuma rage rikice-rikice a cikin wannan yankin iran dai ta wato matsayar tarayyar turai ɗin da ya ta zo ne bayan yin zango na uku na tattaunawa a tsakanin iran da amurka ta hanyar shiga tsakanin ƙasar oman wacce aka fara tun a ƙarshen watan afrilu kotun duniya ta wanke haɗaɗɗiyar daular larabawa akan zargin kisan kyashi a sudan kotun duniyar ta yi watsi da karar da sudan ta kai a gabanta akan haɗaɗɗiyar daular larabawa zargin cewa tana da hannu a kisan kiyashin da aka yi wa al'ummar wannan ƙasan, a yau litinin ne dai kotun duniyar ta yi watsi da karar ta sudan tana mai wanke haɗaɗɗiyar daular larabawa ita dai sudan ta zargi haɗaɗɗiyar daular larabawa da cewa tana haɗa baki da kuma taimakawa dakarun kai ɗaukin gaggawa da suke faɗa da sojojin ƙasar wajen yi wa mutanen yankin darfur kisan kiyashi a nata gefen haɗaɗɗe daular laraba ta ƙi amincewa da tuhumar da sudan ɗin ta yi mata tana mai siffata ta da cewa farfaganda ce kawai to ƙarshen labarin duniyar kenan Tun madalla masu saurare yanzu sai ku gyara zama domin a ji sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka haɗa da sharhin bayan labaru sai kuma shirin nan na kokon daga nan kuma sai shirin duniyar mu a yau sai mu karkare da shirin lafiya da kuma haka muke ban kwana da ku ai sauraro lafiya. masu sauraro sai a ga zama domin a ji sharhin bayan labaranmu wanda zai tsokaci akan hanyoyin da ƙungiyoyin da suke kirarin jihadi a afirka musamman ma dai a sahara da yankin sahel suke samun makamai ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku kasashen yankin sahel sun daɗe suna faɗa da ƙungiyoyin ta'addanci da na 'yan aware sai dai kuma har ya zuwa yanzu waɗannan ƙungiyoyin suna ci gaba da kai har-hare a cikin waɗannan ƙasashen da ke nuni da cewa fa har yanzu suna da makamai a dalilin hakan ne ake tambaya a kan cewa to ta ina suke samun makaman nasu yadda cewa gwamnatoci sun daɗe suna faɗa da su amma makaman nasu ba su zo ƙarshe ba cibiyar nazari da bincike akan fadace-fadace na makamai ta birtaniya ta fitar da wani rahoto a kan hanyoyin samun makaman ƙungiyoyi irin waɗannan na yankin sahel da sahara rahoton wanda aka haɗa shi ta hanyar aiki tsakanin cibiyoyi da dama na turai masu kula da harkokin tsaro ya bayyana cewa mafi yawancin makaman da ƙungiyoyi masu kirarin jihadi irin su nusratul islam wal muslimin da iswab suke amfani da su ba daga waje suke zuwa ba suna samun makamansu ne daga cikin gida wato daga makaman sojojin gwamnatocin kasashensu rahoton ya ci gaba da cewa akalla kowane makami ɗaya daga cikin makamai guda biyar da waɗannan ƙungiyoyin na jihadi suke da su to tushensa na sojojin gwamnatocin waɗannan ƙasashen da suke ciki ne domin masu jihadin suna samun su ne idan sun kai farmaki a kan rumbun makamai ko a kan wani sansani na sojojin gwamnati su yi wa wasansu hakan tana faruwa a cikin ƙasashe kamar mali niger da burkina faso hakanan kuma an tantance cewa wasu daga cikin makaman waɗannan ƙungiyoyin tushensu su ne kasashen cote d'ivoire liberia libya niger da kuma nigeria da chadi hakan yana nufin cewa kaso 20 cikin 100 na makaman masu kirarin jihadi daga rumbun gwamnati yake fitowa bincike ya kuma tabbatar da cewa waɗannan ƙungiyoyin na jihadi suna da manufofi biyu ne a lokacin da suke faɗa da mahukuntan ƙasashensu na farko shine illata sojojin ƙasashen sannan kuma da ɗibar makamansu saboda su ci ganima da kuma kai hare-hare a gaba wata hanya da waɗannan ƙungiyoyin suke samun makamai baya ga na sojoji shine ta cikin gida daga kasuwannin bayan fage bincike da wannan cibiyar ta gudanar a kan makamai guda 700 da aka kama a yin faɗar ta'addanci a tsakanin shekara ta 2015 zuwa shekara ta 2023 da suka hada da bindigogin kai hari ƙanana da manya sun tabbatar da cewa irin waɗanda aka yi amfani da su ne ta hanyar da ta saba wa doka a baya wato irin makaman da ta hanyar fasakori ake shigar da su ƙasashe. sannan kuma watakila wasu kungiyoyi kamar barayi da sauransu su yi amfani da su su ne ake sake gyarawa sai a sayar musu da su manazarta sun kuma ce ba su samu wani dalili ba in ji wannan cibiya ta bincike da yake tabbatar da cewa waɗannan makaman da ƙungiyoyin suke amfani da su suna zuwa ne daga wajen yankin ko kuma daga wajen nahiyar dalilin haka sun kore cewa waɗannan ƙungiyoyin suna samun makamansu daga uwar kungiya kamar a ce alka'ida a lokacin da take da babbar cibiyarta da kuma rasa a duniya ko kuma sauran abokansu na cikin yanki kamar a ce kungiyar ansaruddin ta samu makamai a wajen iswap ko kuma a wajen boko haram to ƙarshen sharhin bayan labarun namu kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau litinin biyar ga watan mayu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da bakwai ga watan zulkada na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurari ko kusan cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan mayu na shekara ta 1981 bobby sands dan gugurumar neman yancin yankin island ta arewa ya rasu a cikin kurkukun turawan ingila an haifi bobby sands a arewacin Island a shekara ta 1954 kuma ya sadaukar da rayuwarsa baki daya wajen gwagwarmaya da turawan ingila waɗanda suka mamaye arewacin Island. da kuma ya samu masu mara masa baya da yawa kuma turawan ingila suka kame da dama daga cikin mabiyan nasa suka ɗaure su a cikin gidajen kurkuku wanda hakan ya haɗa har da shi kansa bayan wani lokaci yana tsare a gidan kasan turawan ingila ya fara yajin cin abinci inda yake neman turawan ingila da su fice daga cikin ƙasarsa da kuma ya cika ba da yajin cin abinci har ƙarshen rayuwarsa hakan lamari ne wanda ya kasance mai matuƙar tayar da hankali da kuma tunzara jama'a a yankunan island sannan kuma wannan ya ɗauke shi tsawon kwanaki 60 yana yajin cin abincin wannan lamari ya tayar da bore mai tsanani a cikin gida a karan farko inda mutane da dama a cikin 'yan gwagwarmayar neman 'yanci ta arewacin island wanda ake tsare da su su ma suka shiga yajin cin abinci domin nuna goyon bayan su a gare shi amma daga bisani dai wasu kasashe sun shiga tsakani inda aka shawo kan masu boran tun daga wancan lokaci ne dai ranar al'umma ta yankin island ta arewa suka sanya ta a matsayin ran tunawa da bobby sands wanda yake shine babban gwarzo na tarihi kamar da al'ummar yankin arewacin island suke kallon sa masaurare ko kun san cewa shekaru 204 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan mayu na shekara ta 1821 tsohon sarkin kasar faransa mai karfin iko a lokacin napoleon bonaparte ya rasu an haifi napoleon a shekara ta 1769 bayan juyin juhalin da aka yi a kasar faransa a shekara ta 1789 ya samu karfi sosai inda ya kaddamar da yaƙi a kan ƙasashe da dama na nahiyar turai ya kuma kwace iko da wasu daga cikin ƙasashen nahiyar turai a lokacin inda a cikin shekara ta hudu ya ɗora kambin sarautar ƙasar faransa a kansa a lokacinsa faransa ta yi ƙarfi sosai wanda bata taɓa yin irinsa ba a tarihi amma bayan da ya nemi ya kai wa rasha hari tare da ma mame wasu yankuna na ƙasar rasha daga lokacin napoleon ya fara fuskantar matsala inda sojinsa suka fara yin rauni da ƙarshe dai ya sha kashi a hannun dakarun haɗin gwiwa na rasha ingila da austria da ƙarshe dai a cikin shekara ta 1814 a latilas ya sauka daga kan sarautar faransa kuma ya tsere zuwa tsibirin st helen ya rasu a rana irin ta biyar ga watan mayu na shekara ta 1821 a tsibirin na st helen masu saurari kuma san cewa hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar unguwar ta duniya dukkansu sun ayyana ranar biyar ga watan mayu a matsayin ranar unguwar ta duniya da farko dai an gabatar da ita a matsayin ranar unguwar ta duniya a shekara ta 1980 an ayyana ta a hukumance a shekara ta 1992 manufar ranar unguwar ta duniya dai ita ce bikin unguwar domin wayar da kai na jama'a musamman ma akan yadda waɗannan mutane suke gudanar da ayyukan su na taimaka ma mata a lokacin haihuwa da kuma sauran al'amuran da suka shafe su bayan haihuwa har ila yau hukumar lafiya ta duniya da kuma ƙungiyar ungozoma ɗin sun ayyana ranar birga watan mayu ɗin ne a matsayin ranar ungozoma ta duniya wanda kuma taken wannan shekara shine ungozoma suna da mahimmanci a cikin kowane yanayi na rikici wanda hakan ke nuni da muhimmiyar rawar da suke takawa wajen bayar da gudunmuwa kuma tsara al'amarar suka shafi magance rikice-rikice kuma taimaka ma masu bukatuwa zuwa gare su. masu rarrai ko kusan cewa shekaru 200 da sa gabata a ranar irin ta yau biyar ga watan mayan shekara ta 1818 aka haifi karl marx bajamushe masanin falsafa wanda kuma ya kafa makarantar nan ta akidar makisanci ya fara karatun sanin shari'a sannan kuma daga bisani karanci tarihi da falsafa karl ya kasance editan wata mujalla wadda ake bugawa a kasar jamus na wani dan lokaci har zuwa shekara ta 1848 tare da haɗin gwiwa da dan uwansa patrick engels ya gabatar da ra'ayinsa a cikin littafinsa na the communist manifesto bayan shekaru biyu an kori marx daga ƙasar jamus saboda shiga ayyukan siyasa na kuma ya zauna ingila har tsawon shekaru masu yawa wani muhimmin littafi na marx wanda ya rubuta shine wanda ake kira da the capital sannan kuma ɗaya daga cikin juzu'in wannan littafi a lokacin rayuwarsa aka buga shi sauran ɓangaren littafin kuwa an buga su ne bayar bayan rasuwarsa tushen falsafanci na marxism shine son jari hujja a bisa mahankarsa marx ya yi imanin cewa juyin halitta ta ɗan adam a tarihi ya samo asali ne daga jin halittar hanyoyi na samarwa da kuma mallaka ya yi hasashen cewa faduwar tasirin jari hujja yana da alaƙa ne da fafutuka sannan kuma ya bayyana cewa za a iya samun mulki na kama karya a kan al'umma idan mutane suka zama yan amshin shata sannan kuma ya yi imanin cewa gwamnati ba za ta koma a gefe guda ba dangane da al'amuran da suka shafi rayuwar jama'a inda ya bayyana cewa har kullum bangaren al'umma shine babban bangare da yake tafiyar da gwamnati max ya rasu a shekara ta 1883 amma ra'ayinsa ya shahara ta fuskoki daban-daban a duniya sannan kuma har yanzu akwai waɗanda suke tafiya a kan aƙidar tasa duk kowa da cewa ta yi rauni a duniya wannan aƙida ta yi tasiri matuƙa wajen samar da masu aƙidar gurguzu a cikin ƙasashen turai da kuma ƙasashen nahiyar asiya da ma latin amurka hanyoyin ci gaba na duniya sun tabbatar da rashin inganci na fahimtar marx a tarihi da kuma kusakuran da ya tafka a cikin falsafarsa. yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shiri kan dubi akan wasu daga cikin batutuwa da suka shafi harkokin zamantakewa al'umma da bangaren siyasa ne ko tsaro ko kasuwanci da harkokin tattalin arziki. shirin na yau da Allah da zai dubi ne game da ikirarin wasu daga cikin kasashen nahiyar turai kan ta'asar da suka tafka akan kasashen da suka yi wa mulkin mallaka da hakan ya hada har da kasashen nahiyar afirka waɗanda suka fuskanci zalunci da danniya da kuma wawushe arzikinsu wanda Allah ya huwace musu wanda kasashe 'yan mulkin mallaka suka yi wannan da shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar Allah da fatan masu za a kasance tare da mu a cikin shirin. tabbas ikirarin da wasu daga cikin kasashen turai suka yi na tafkata asa akan kasashen da suka yi wa mulkin mallaka da kuma sace kaddarorinsu da arzikin da Allah ya wace musu yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke jan hankula na al'ummomin kasashe da suka fuskanci irin wannan zalunci da danniya daga kasashen turai 'yan mulkin mallaka nahiyar afirka na ɗaya daga cikin nahiyoyi waɗanda suka fuskanci irin wannan zalunci da kuma neman adalci da shi shine jigon ajanda na siyasar tarayyar afirka musamman ma dai biyo bayan kiraye-kiraye akan bediya ta rashin adalci wanda aka tafka a cikin tarihi sai dai cimma waɗannan ƙudurori ya dogara ne ka cokab akan magance ƙalubale na tsare-tsaren tattalin arziki wanda ke ci gaba da kawo wa ci gaban nahiyar afirka cikas daya daga cikin manyan matsaloli wanda kasashen nahiyar afirka da suke fuskanta ita ce rashin tabbatacciyar hanyar samar da kuɗaɗe wadda kuma ta siffanti ne ta hanyar hauhawar kuɗaɗen ruwa biyan bashi mai nauyi da kuma tsauran sharaɗi wanda ake gindaya wasu kafin karɓar kuɗaɗen bashi idan ba a magance waɗannan matsaloli na kuɗaɗe ba burin tarayyar afirka wanda take da shi na samun adalci da kuma daidaito ba zai taɓa cika ba babban taron da aka gudanar na babanan tarayyar afirka bisa taken adalci ga 'yan afirka da masu nasaba da afirka ta hanyar biyan diya ya bayyana buƙatar gaggawa wadda ake da ita ta yin adalci a kan rashin adalcin da aka tafkawa nahiyar afirka a tarihi wanda kasashen turai 'yan mulkin mallaka suka yi sai dai tattaunawa a kan biyan diya dole ne ya aiwatar da ita tare da bincike mai zurfi a kan 'yanci na cin gashin kai na tattalin arziki da kuma nuna bambanci wanda yake kawo wa afirka cikas ta fuskoki daban-daban tabbataccen hanyar samar da kuɗaɗe ginshiƙin fafutuka ta tarayyar afirka wanda ake yi wajen neman adalci da daidaito a bisa wannan tsari tsare-tsaren tattalin arziki wanda da dama daga cikin irin waɗannan hanyoyi waɗanda ake bi na rashin dogaro da kai a nahiyar afirka yana kawo matsala ta fuskar samun kuɗaɗe na shiga ga ƙasashe wanda shi kansa wannan wani nau'i ne na rashin adalci wanda ake yi wa nahiyar ta fuskar danne mata haƙoƙinta tabbas irin waɗannan abubuwa waɗanda suke cema nahiyar afirka to a ƙwarya suna da babban tasiri wajen aiwatar da tsare-tsaren kasashen nahiyar ta fuskacin tattalin arziki wani sabon mataki akan tabbataccen hanyar samar da kudade ita ce wadda ta fi ɗaukar hankali musamman ma abin da ya shafi biyan bashi ko kuma yafiyar bashi ɗin yancin cin gashin kai na tattalin arziki da kuma zuba hannun jari yana da matukar muhimmanci wajen kaiwa ga cimma wannan buri na banzar da adalci da daidaito wanda nahiyar afirka ta sa a gaba sannan kuma tsare-tsaren da ake da su wajen aiwatar da wannan shiri tabbas ya dogara ne ka cokaf akan yadda kasashen nahiyar turai din suka bayar da kulawa da kuma aiwatar da alkawalin da suka dauka ga nahiyar afirka musamman ma dai ganin cewa aksarin matsaloli waɗanda kasashen nahiyar afirka suke fuskanta suna da alaka ne da kasashen nahiyar turai din musamman ma ta fuskacin tattalin arziki da kuma tasiri na siyasa musamman ma dai kasashe waɗanda suka kasance ƙarƙashin mulkin mallaka na ƙasar faransa sannan kuma wasu daga cikin kasashe waɗanda suka kasance ƙarƙashin mulkin mallaka na turawan burtaniya afirka ita ce nafiyar tafi kowace nahiya karɓar bashi daga waje kuma hakan ya lahanta tattalin arziki na waɗannan ƙasashe takaitacciyar hanyar hada-hadar kuɗaɗe dai ɗaya ce daga cikin waɗannan hanyoyi waɗanda suke da tasiri na hauhawar kuɗaɗen ruwa wanda yake akan dukkanin kuɗaɗen da ake karɓa na basussuka daga manyan cibiyoyi na hada-hadar kuɗaɗe ne na duniya masu bayar da bashi kamar imf ko kuma wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu saboda gwamnatoci na kasashen nahiyar afirka suna amfani da kaso mafi tsoka na kuɗaɗen shigar da suke samu wajen biyan bashi da kuma hakan yana bar mummunan tasiri ga ayyuka na zuba jari a cikin ƙasashensu wanda yana kawo cikas matuƙa ga ci gaban tattalin arzikin waɗannan ƙasashe wannan rahoto na baya bayan nan na gidauniyar mai ibrahim wadda ta fitar a baya bayan nan ya nuna cewa kasashen afirka 25 sun fi kashe kudade a kan biyan bashi wanda suka karbo daga kasashen ketare fiye da kudaden da suke amfani da su wajen gudanar da ayyuka a bangaren kiwon lafiya wanda wannan ya kasance a tsakanin shekarun 2019 har zuwa 2021 sauya akalar kudade shine ya haddasa rashin samun isassun kudade din na gudanar da ayyukan raya kasa da kuma wasu ayyuka na musamman musamman a bangaren ilimi da kiwon lafiya da jin daɗin jama'a da kuma sauran manya-manyan ayyuka a ɓangare na magance talauci da kuma nuna bambanci bugu da kari akan haka hauhawar kudaden ruwa yana taimakawa bashi wajen ya taru ya yi wa ƙasa katutu galibin ƙasashen afirka ba su da wani maki mai yawa a ma'aunin karɓar bashi abin da yake haddasa hauhawar kudaden ruwansu da kuma ta'azzara harkar zuba hannayen jari da dama da gasken kasashen nahiyar afirka waɗanda suka ciwo bashi daga ɓangarori na ƙasa da ƙasa bashin da suka karɓa ruwan da yake hawa a kansa yakan ninninka bashi ɗin bayan 'yan shekaru wanda hakan yakan sa daga bisani bayan biyan bashin su koma kuma biyan kuɗaɗen ruwan da suka hau kan bashin yanayi na wancan lokaci yana sanyawa a karɓi basussuka waɗanda za a yi amfani da su domin gudanar da ayyuka na raya ƙasa bisa wasu sharaɗa wanda kuma sau tari kasashen da suke karɓar waɗannan basussuka suna karɓar bashin ne da nufin aiwatar da tsare-tsarensu na cikin gida da kuma akan tilasta musu amincewa da dukkanin sharɗa na ɓangarori da cibiyoyi da suke bayar da basussuka a cewar bankin duniya fiye da rabin kasashe masu ƙaramin ƙarfi a nahiyar afirka a halin yanzu watakila bashi ya yi musu katutu ko kuma suna fuskantar bashi mai nauyin gaske yayin da kuma matsan tattalin arziki a duniya da kuma shugabanci mai rauni suke ƙara ta'azzara tasirin bashi akan zamantakewa da kuma harkoki na raye kasashe a bayyane suke sauya akalar kuɗaɗe ga biyan basu suka yana takaita zuba hannayen jari daga ɓangare na ƙasa da ƙasa da kuma tabbas hakan yana yin tasiri wajen lahanta tattalin arziki da kuma ƙara ta'azzara matsaloli na zamantakewa tabbas wannan babbar illa ce musamman ma a nahiyar da matsayin talauci yake ƙara ƙaruwa a kowane lokaci bilhassali ma za a iya cewa nahiyar afirka ita ce nahiyar ta fi sauran nahiyoyi na duniya matsalar talauci da kuma ƙara tsanantarsa hukumomin kwadade na duniya da kuma hukumar bayar da lamuni ta duniya ɗin wato imf da kuma bankin duniya a galibin lokaci suna ƙaƙabawa ƙasashe wasu sauye-sauye waɗanda suke da nasaba da kasuwa wanda hakan yakan yi tasiri matuƙa akan ƙasashe da kuma tattalin arzikinsu. musamman ma dai kasashen nahiyar afirka waɗanda alatila sukan amince da sharaɗan da ake kakaba musu domin karɓar waɗannan kuɗaɗe waɗannan sauye-sauye galibi sun haɗa da matakan tsuke bakin aljihu da kuma miƙa cibiyoyin walwalar jama'a ga 'yan kasuwa da kuma manufofi na janye tallafi a matsayin sharaɗa kafin a bayar da tallafi na bashi ga irin waɗannan ƙasashe an yi suka matuƙa akan manufofi waɗanda suke tattare da waɗannan sharaɗa da kuma lahaninsu ga kasashe masu tasowa da kuma tasirin hakan akan tattalin arziki da kuma rayuwar jama'a ta zamantakewa wanda hakan ya haɗa da batutuwa da suke haddasa karo talauci da rasa rayuka a wasu lokuta ɗin bincike ya alakanta ajanda ta masu aƙidar a kyale kasuwa ta yi halinta ko kuma komi ya ce gajiyar demokuraɗiyya a afirka saboda 'yan ƙasa da yawa suna ganin cewa tabbas tasirin irin waɗannan matakai yana komawa ne ga mutane waɗanda suke da ƙaramin ƙarfi masanin tattalin arziki akan ci gaban nahiyar afirka ta dai mukiwara ya kwatanta wannan lamari da yadda abubuwa suke wakana a wasu ƙasashen duniya inda ake tilasta wa gwamnatocin ƙasashen afirka da suke neman tallafi da su miƙa wuya ga cibiyoyi na kuɗaɗe na waje abin da ke baiwa al'umma ƙaramin zaɓi ta fuskacin tattalin arziki a irin wannan yanayi matakan demokuraɗiyya na zama holoko domin kuwa mutane ba abin da suka zaɓa ba ne suke gani a aikace ta yadda gwamnatoci ba za su iya aiwatar da tsare-tsaren da suka yi wa al'umma alkawali ba domin kuwa suna buƙatar kuɗaɗe domin aiwatar da waɗannan alƙawla wanda kuma aksari waɗannan kuɗaɗe babu su a ƙasa imma dai a same su ta hanyar gudanar da wasu ayyuka ko kuma a ciwo bashi wanda hakan dukkanin shi zai dogara ne akan wasu sharaɗa wanda kuma ba dukkanin kasashe ne suke da karfin cika waɗannan alkawalla ta yadda za su amfana kuma su amfanar da su ba idan shugabannin afirka za su yan nasara wajen tabbatar da yanayi na adalci ta hanyar bayar da diya musamman ma dai daga kasashe waɗanda suka yi musu mulkin mallaka da kuma biyan su abubuwa waɗanda suka shafi asarorin da aka yi a waɗancan lokuta to dole ne su amfani da mataki mai fuska biyu domin magance wannan matsala ta rashin adalci da nahiyar afirka ta fuskanta tsawon shekaru masu yawa da suka gabata har zuwa inda yau take biyan diya sakamako ne wanda yake tabbas yana da nasa tasirin domin kuwa kasashe waɗanda suka fuskanci irin wannan matsala tabbas za su amfana daga irin diyon da za a biya su da kuma dawo musu da wasu daga cikin ƙaddarorinsu waɗanda aka wawashe waɗanda suke da kima muhimmancin abin da yake tattare da wannan mataki shine bukata da ake baiwa mahimmanci ta fuskacin tabbataccen hanyar samar da kuɗaɗe da kuma ƙarfafa tattalin arziki wanda zai amfana da gwamnatoci da kuma al'ummomin ƙasashe da dama daga cikin ƙasashen nahiyar afirka dai sun dogara ne da abubuwan da suke samu ta fuskacin ayyuka na albarkacin cikin gida da kuma wasu lamura da suke da alaƙa da hada-hada su da ƙasashen ƙetare bai ga hukuma sai batutuwa da suka shafi harkokin cin bashi daga manyan cibiyoyin kuɗaɗe na duniya wanda kuma hakan tabbas yana nuni ne da cewa har yanzu da dama daga cikin kasashen nahiyar afirka ba su da yanci na siyasa ta tattalin arziki da kuma kasuwanci da ma hada-hadar kuɗaɗe wanda yake shine babban ginshiki da zamantakewar al'ummar kasashe ta dogara a kansu da dama da gaske masana dai sun yi imanin cewa babban abin da yake a gaban kasashen nahiyar afirka waɗanda su ne suka fi fuskantar wannan matsala shine haɗa karfi da karfi a tsakaninsu domin yin magana da yawo guda ɗaya wanda zai wakilci kasashen nahiyar afirka akan dukkanin haƙoƙinsu a mataki na ƙasa da ƙasa wanda hakan kuma zai shafi batun neman adalci da daidaito da kuma biyan diyya ga kasashe da suka fuskanci mulkin mallaka daga kasashen yammacin duniya da kuma dawo masu da arzikinsu mai kima musamman kayayyaki na tarihi na kasashe da dama wanda kasashe 'yan mulkin mallaka suka wawushe daga nahiyar afirka da kuma sauran batutuwa waɗanda za a yi kimanta su ta fuskar yanayin kuɗaɗe da ake amfani da su da hada-hada da kuma ayyuka da za a iya aiwatarwa ga kasashe a madadin asarori da suka fuskanta sakamakon mulkin mallaka da aka yi wa waɗannan al'ummomi. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya riske mu dole anan zamu ja lizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin wani lokacin a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kuda da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. To a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan cutuka da matsalolin da kan shafi zuciya. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To Marila, kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsaloli da kuma cutukan da kan shafi zuciyar mutum. Dangane da hakan kuma shirin a yau ya gaito mana da Dr. Abubakar Sadiq Isa, ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayar sa ne kan matsayin zuciya a jikin ɗan Adam. Ita zuciya wani bangare ne na jikin ɗan Adam wanda Allah ya halice shi a kirjin ɗan adam daga ɓangaren hagu Wace idan a idanu mutum zai gani zai ganta kamar wani dunkulen tsoka ne wanda in kuma da a ce za a yanka cikinta za a ga Allah ya kasa ta kashi hudu biyu a sama wanda ake cewa a turance atrium sai kuma ventricle kowanne wanda suke kasa su biyu akwai na hagu akwai na dama duka wa'annan atrium da ventricle din to amfaninta ita zuciya wato kamar wata matattarar jini ne da yake shigowa daga wurare daban-daban sannan kuma sai kuma ta watsa jinin nan zuwa bangaren jiki ko ina da ina shi ko wannan jini wato abu ne muhimmi wanda idan babu shi a jikin ɗan adam iskar ma da muke shaƙa ba za ta gudana ba mutum ya samu amfani a jikin shi to shi yasa wato zuciya tana da muhimmanci sosai sosai saboda ta bangare guda za ta karɓi jini wanda yake kamar da datti wanda ya taho daga cikin bangare jikinmu daban-daban dattin shi ne cewa an samu shi wata nau'i na iska wadda ake kira carbon dioxide wacce ita ana samun ta ne wato daga ayyukan da dukka wato cells na jikin dan adam wato abubuwan da aka gina jikin dan adam da su wato in suka saki wannan a iskar kaman da an zaɓe to zai dawo wa zuciya da shi kamar ya zo da datti ne sai jini kuma ita zuciya sai ta karɓa sai ta tura shi zuwa huhu domin a tace shi a sa mashi oxygen wacce kamar an tace jinin nan kila sai ita huhun nan ta dawo wa zuciya da shi ita kuma zuciya sai ta karɓa sai kuma ta tura shi dukkan bangaren jikin ɗan adam da ka sani daga kwakwalwa har abin da ya kafa wato saboda ta ita zuciya tun da Allah ya halicce dan adam daga zarar an busa mashi rai zaka ji ita zuciyar nan ta fara aiki kenan zai zama na tana kamar ana matse ta sai a sake ta a matse ta a sake ta wato wannan matsewa da sakewan shine yake sa jini ya taho a kuma sake shi ya yi gaba ya tafi sauran bangaren jiki har tsawon rayuwar ɗan adam ko shekara nawa zai wannan abin ba a daina shi shine ma ya zama na alamar da likita yake amfani da ita ya gane cewa rai ya fita daga jikin ɗan adam shine ya ga cewa zuciyar nan tana bugu ko kuma ba ta bugu bugun nan kuwa yana kasancewa ne saboda wannan matsewa da sakewa da na yi bayani wanda tsoka ta jikin zuciya suke yi to wannan shine a takaice muhimmin amfani da zuciya take da shi a jikin dan adam na ce a gaida likita bokan turai a maida sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan buɗe yabo ba To duk an ce ita wannan zuciyar kan iya fuskantar matsaloli ciki har da cutuka wani karin bayani ne za a yi mana. Wato matsalolin da suke samun zuciya suna da dama. Akwai wato cututtukan zuciya waɗanda tun ga wajen halitta an halicci ɗan adam ne da waɗannan cututtuka wato su ne ake kira a turance congenital heart disease wanda wasu akan halicce su da su wasu kuma ba a halittar su da su misali daga cikin wannan nau'in na cututtukan zuciya shine wanda zaka ga inda likita zai yi bincike waɗannan atrial da ventricles nan da na yi bayani wato inda aka kasa zuciyar kashi hudu akwai wani bango wanda Allah ke halitta yake raba su din nan kashi hudu to wani lokacin sai ka ga a tsakankanin bangare um, biyu din wannan bangon nan ya zama na akwai uli ko huji a jikinsa sai jini ya rika wato haduwa jini wanda bai kamata ya haɗu da ɗan uwan shi ba sai su rika haduwa to irin wannan yana jawo wa yaran da aka halice su da wannan cuta matsala domin kuwa za su rika yawan cututtuka yau ciwo gobe ciwo zai ka ga yaro ma baya girma kamar yadda ya kamata ciwon tari kuwa akai akai har ma dai wani lokacin ya jawo tun mutum yana ɗan a rai ya yi halinsa. To ban da wannan kashi na akwai kashi daban-daban na wa'annan wanda ake halitta yara da su. Dakta wani ababe ne haka ke haddasa wa zuciyar mutum waɗannan matsaloli da ka zayyana? Wato kamar yadda na yi bayani shan taba sigari yana illa a zuciya sannan kuma wato ciye-ciyen ma dai ya kamata saboda wannan dalilin ma ya zama na ɗan adam ya rika kiyaye abin da zai domin kamar cin da ya shafi kitse da maiko da yawa shi ma yana yin illa wato ita zuciyar a halitta Allah ya yi ta ne kitse zaune ta take a kan kitse kuma kitsen nan ya dan zagaye wasu bangare nata to idan mutum ya zama yana eh, cin kitse da yawa da maiko kiba ta takan yi mishi yawa yadda shi wannan kitsan ma wajen zuciya sai ya zo ya yawa sai kuma ya zama da damuwa to kaga wannan shi ma yana jawo matsala to haka kuma duk wasu abubuwa da ka iya jawo ciwon zuciya kamar yawan amfani da siga da abin ciwon da yake da carbohydrates da yawa da kuma kitse din nan shi yakan taimaka ya jawo ciwon suga din to kaga shi ma sai ya zamana ya taimaka wani lokacin a samu ciwon zuciya to waɗannan da su ne kaɗan daga cikin abubuwan da mutane ya kamata za su iya kiyayewa domin kula da zuciyarsu Dakta akan bayyana cewa akwai alaƙa tsakanin hauhawar jini da kuma ciwon zuciya wani ƙarin haske ne za a yi mana. Wato hauhawar jini shi kansa wato wani ciwo ne wanda shi akasari ka ga wanda yake da shi ma in dai ba yana duba baya sani hakan tana faruwa da shi to wasu kuma sukan samu wasu alamomi kamar ciwon kai ko rashin bacci a wani lokuta. to amma idan shi ciwon hauhawar jinin nan ya ɗan yi tsanani wani ɗaya daga cikin illolin da yake jawa shine ciwon zuciya din. sai ya zama ya shafi zuciya ya hana ta ta yi aikin ta ita zuciyar yadda ya kamata so kaga alaka shine za a ce kamar shi ciwon hauhawar jini shine ummal aba'isin wasu daga cikin nau'i na ciwon zuciya ɗin wani nau'in kuma na ciwon zuciya shine kamar wanda suke da hawan jini wato shi jinin da ake tura shi gaba idan ya zama na akwai hawan jini to sai ya yi wa zuciyar nan wahala tura jinin nan gaba sai ka ga shi ma yana dawo wato irin hakan yakan sa zuciya ya zama da tana yin aiki da ya fi karfinta har wani lokaci ya kasance ta ma kasa yi shine sai ya zama na ake cewa ta kamar zuciya ta gaza yin aikin ta kenan ba wai za ta tsaya ne gaba ɗaya ba amma dai hakan yakan sa zuciya ta kumbura kuma tura jinin ya zama mata da wuya ta irin wannan sai zo dan adam ka ga wani lokacin numfashi yana yi mishi wuya sosai sosai wani sai ga yana yin numfashin sama sama kuma da sauri domin ya kuma in ya kwanta wani lokacin to cikin dare dole ne ma ba zai iya kwantawa wato a rigingine daidai dole sai ya tashi saboda numfashin zai ji kamar zai dauke mishi to irin wannan shi ma wani nau'i ne na ciwon kamar masu ciwon suga su ma sukan samu matsalar zuciya idan ciwon ya dan gaba kaɗan to bayan wannan akwai kuma irin waɗanda suke samu hanyar jini hanyar gudanar jini yadda kowane bangare na jikin ɗan adam yake buƙatar jini ita ma zuciya tana bukata domin jinin nan ya gudana a jikinta ta samu ta aikin to wani lokacin sai wayannan magudanan jinin su toshe shine ake kira coronary heart disease ya zama akan samu matsala ita kanta zuciyar ta samu matsala ya zama ba ta aikin ta da kyau kuma wannan ciwo yana zuwa ɗan adam da mugun zafi a kirjin shi a wajen inda zuciyar take da kuma waɗanda kiba ta yi musu yawa sai kitse ya rika taruwa har cikin waɗannan magudanan jinin kuma ya zama kitsan nan ya tari ya sa a hanyar da jinin zai wuce ya zama na ya yi kankanta to irin wannan shi ne kan jawo matsala wato yawanci irin waɗannan abin da ya shafi irin su kura da abin nan sun fi yin illa idan mutum yana da matsala ta ciwon huhu ko abin da ya shafi danginsu. To amma da yake suna kusa da juna wani lokacin zaka ga mutane sukan ba sa iya bambance ciwon zuciya da na huhudin kamar wato ciwon asma shi ne yawanci zaka ji mutane suna alakanta ciwon zuciyar ma da kamar su kura da danginta amma inda za a ce zafi tsananin yanayin zafi zai taimaka wato wajen ciwon zuciya sai dai idan ya sa mutum ya zamana wannan ɗin ya sa ayyukan da jikin shi yake yi sukan karu ya zamana bugun zuciya ma ya daɗa yawa sai ya zama na mushi matsala musamman in yana da ciwon zuciya ɗin. To dakta daga ƙarshe wace shawara ce za a bai wa masu fama da larurori na zuciya da ma sauran jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da ciwon na zuciya? ita zuciya yana da kyau mutum ya yi kula da ita ah, kamar yadda ya kamata ɗaya daga cikin hanyoyi da za a kula da zuciya shine za a kiyaye irin abincin da za a ci domin kar ɗan adam ya yi mummunan kiba domin mummunan kiban nan tana da illoli da yawa ɗaya daga ciki shine ciwon da zuciya ka iya samu to kaga duk abin da ya shafi kitse da yawan maiko dole ne za a kiyaye domin kar nan ta faru sosai mun yi magana akan shan taba sigari da barasa su ma dai sukan jawo illa sannan kuma a mutum zai rika kokari yana motsa jiki motsa jikin nan kala kala ne ko mutum zai yi wasanni na motsa jiki wanda sun shafi kamar wasan kwallo ko ta hannu ne ko ta kafa ko ta kwando iri daban-daban da ko kuma in mutum ya iya ruwa zai iya yin shine kamar wanka a cikin ruwa ko kuma hawa keke mutum ya rika tuka ta yana tafiya a kai ko kuma idan ma duk waɗannan ba samu ba mutum ya rika tafiya da sauri wato musamman ware lokaci kullum yana samun haka kamar sau biyar a sati har zufa ta yi mishi sai duk waɗannan suna taimakawa mutum ya rage yawan kibarsa kuma yana sa zuciya tana ɗan samun lafiya sannan kuma idan mutum ya samu yawan abincin da zai rika ci in ya rage yawan kitse kitse yana haɗa da abin da ya shafi ganye to waɗannan duk suna taimakawa. to ma sauraro da kuma wani neman maka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu a yau dr abubakar isa sadiq ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya A nan kuma ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili